ganawa da shugaban hukumar zaɓe farfesa jega zai yi da jam'iyyu a yau din nan zai fayyace matsayin hukumar na gudanar da zaben sha hudu ga watan nan biyo bayan matsin lamba daga manyan jami'an gwamnatin najeriya da suka tsaya kai da fata sai an jinkirta zaben babban edita a jaridar rariya da ke fitowa mako mako a harshen hausa ali abdullahi yana ganin farfesa jega ya gudanar da zaben ne mafi ala ya kamata ya jajirce ya tsaya kai da fata ya cika alkawarin da aka wa al'ummar najeriya na zaben da aka shirya za a yi kada ya yadda wata barazana ko wani hargitsi ya sa ya ce to shi ke nan alaga domin zai ba kuwa kunya wato kai kana ganin idan bai tsaya an tabbatar da yin zaben nan ba shine zai ba wa mutane kunya eh saboda alhaki yana wuyansa shine shugaban hukumar zaɓe kuma an wa mutane alƙawarin cewa ga ranar zabe kusan duk kuma shi kansa ya furta cewa a shirye suke to me kuma ai ba shi kadai ne a hukumar zaben ba akwai kwamishinoni da sauran jami'ai ko ma menene dai shine dai shugaba ai shugabancin kenan shi sai yi amfani da hankali da idan basira ya abin da ya dace shine shugabanci ba ya zama su su su kuma shi kenan ya zuba ido sai a juya shi ba wanda ba na zaton haka. Farfesa Jika dai da ake raɗe raɗin na shan matsin lamba har ma da neman ɓata masa suna tun ma a zaben 2011 ya sha nana ta shi san ba a yi masa karambani. Alhamdulillah, ba wani wanda zai ce eh, ya ba da kuɗinsa na karɓa an yi zaɓe ba wani wanda ya tsorata ni ne abinda bai dace ba ba wani kuma wanda wai ina tsoron sa na yi abin da bai dace ba ina tabbatar muku mafi yawancin waɗanda nake aiki tare da su a inec haka suke har yanzu dai babu tabbacin gudanar da zaben kamar yadda aka tsara don ita kanta majalisar ƙasa ba ta fito haikan ta ce a gudanar da zaben ba maimakon haka ta bar wa farfesa jega wuka da nama nasiru adamu alhikayen muryar amurka daga abuja najeriya